بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى Islamic Recording Center افر explanation of كتاب التوحيد by جعفر محمود آدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi sha biyu da watan zulfaida watan sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu da dari tara da kuma tasa'in da tara don ci gaba da darasin kitabu tauhid idan ba a manta ba darasin baya mun tsaya karshen babun min al-iman billah as-sabr ala aqdar yau kuma za mu tashi farkon babu maja ja a sirriyai wannan kuma shine darasi na 41 na 31 babu ma babin da yake magana dangane da abin da ya zo sirriyai a cikin riya dangane da nastoki na alkur'ani ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke taimaka ma juna don faɗakarwa da jan kunne game da riya lafazin arriya'u malamai suka ce mustaqqun min ar an tsago shi ne daga kalman ar-ru'ya shine gani ko kallo abinda ake nufi da shi anan shine izharul ibadati لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها عليها بينر دوت إبادة دم متاني سجني yaba wa mai ita wannan shi ne ake cewa mai riya mutum ya bayyanar da wata ibada ta shi manufarsa ta yin wannan ibadar ko ta bayyanar da ibadar mutane su gani su yaba masa to wannan shi ne riya to riya din nan haramun ne kuma yana sabauta rushewar aiki kamar yadda za mu gani karkashin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka zo cikin wannan babu an gane ko akwai ɗan bambanci kaɗan tsakanin arriya da as-sum'at arriya mutum ya bayyanar da aiki manufarsa a zuci mutane su gani ita riya tana aukawa ne kan abin da aiwatar da shi ake da gabbai bai shafin furtawa da harshen ita kuma as-sum'a shine yin wata ibada ta baka dan mutane su ji kamar karatun alkur'ani kamar zikiri kamar wa'azi da nasiha da gargadi kaga duk yayin da mai karatu ke yi ko mai zikiri ko mai salati ke yi ana jin sautin sa ne to shine ake kira mai as-sum'a in ya zanto manufarsa na daga sa da zikiri ko salati ko istighfari ko hailala ko karatun qur'ani ko wa'azi ko khutba manufar daga sa shine dan ya burge mutane ko dan mutane su gane mai ibada ne iri kaza to sai a ce yayi as-sum'a saboda haka aikin sa ya rushe kun gane ko ita koriya mutane gani suka kana yi da haka kana sallah sai kake dogon ruku'i dogon tsayuwa dogon sujada da dai sauransu komai tsaf wanda ya gani sai ya ba manufar ka a zuciya ma a gani a yaba ya zama mai kenan riya wannan shine bambanci tsakanin riyau da as-sum'atu yana shiga cikin ma'anar as-sum'atu kuma dai mutum yayi aikin babu wanda ya sani sannan ya zo ya baiwa mutane labari shi ma ya shiga cikin me as-sum'atu kowane ɗaya daga cikin su yana rushe aiki malai ce babu ma ja'a fir riya'i وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد cikon aya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ahada da Allah ta'ala kace inna ma ana basharun mislukum sanu dai kadai ni mutum ne kwatan kwatan lafazin inna ma ana amfani da shi dan takaita hukunci kamar ka ce mallahu ilahu wahid sani dai Allah shi kadai ne abin bauta daya daya kenan kalmar abin bauta ba ta gaskatuwa akan kowa sai kanwa sai kan Allah kadai kamar ka ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi sani dai kadai annabi isa dan maryam ba ya da wata siffa doriya akan kasancewarsa manzo na Allah kenan anan kamar kana cewa shi ba wani ne bane shi ba dan Allah bane ba shi ba na ukun Allah bane ba shi ko ba Allah bane ba menene matsayinsa rasulullahi da ke to shine inna ba sani dai kadai ana ni basharun mislukum mutum ne kwatan kusinku ta fuskan bashariya ta fuskar dan adantaka annabi sallallahu alaihi wa sallam na jin yunwa irin yadda mutane ke jin yunwa yana jin kishirwa irin yadda mutane ke ji yana jin zafin rana irin yadda mutane ke jin zafin rana yana jin sanyin hunturu sallallahu alaihi wa sallam yakan ji radadin zazzabi ko ciwon kai tamfar yadda sauran yan adam ke ji sallallahu alaihi wa sallam yakan ji zafin wuta idan ya bi ta kusa da ita kamar yadda sauran mutane ke ji mutumin da ya ji zafin rana ba ai ba mamaki idan ya ji me zafin saboda haka kenan shi mutum ne kamar sauran mutane ta fuskar halitta sallallahu alaihi wa sallam abinda wannan ke nufi ma'ana baya da wata siffa ta ilahantaka tattare da shi idan ka kudurce ilahantaka ko rububiyya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka wuce gona da iri a cikin akidarka ka wuce makaɗi da rawa cikin akidarka baka tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a siffarsa ta dan adam da Allah ya tsayar da shi kun inna ma ana basharun mislukum sani dai kadai ni mutum ne kwatan kwatan ku yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni abinda ake nufi da wahayi a nan ayar shine turo da sako na musamman zuwa gare ni dan in aiwatar in ce mutane su yi wannan shine ma'anar wahayi wahayi yana zuwa da ma'anar aike daga Allah zuwa wani annabi cikin annabawa cewa yi kaza ko bar kaza aikata kaza ko karka aikata kaza wannan ana kiransa da ma'anar mai wahayi haka kalmar larabci akan ɗauki ilhama a matsayin wahayi abinda ake nufi da ilhama ubangiji ya kinsa maka son aikata abu ko kin aikata wani abu to wannan abin a zuci ne Allah ke sa wa dan adam shi ba mala'ika aka turo ya faɗa maka shi ba ba Allah ne yayi magana kai da shi ka ji sautin sa ba wannan ana kiransa da suna wahayi da ma'anar ilhama shi sannan daidai da nuni na hannu akan kiransa da suna wahayi a larabci ka zo in yi maka maganar bebe in yi maka ishara da zama ko in yi maka ishara da tashi ko kanciya ko can abu kaza ko can abu kaza shi ma wannan da larabci ana kiransa da suna mai wahayi yasa annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya kasa yin magana domin nuni bisa cewa matarsa ta samu juna biyu dama Allah ya ce in ta samu juna biyu ba zai iya magana ba kala aya suka Allah tukallima nasa salasa layalin sawiya Allah tukallima nasa salasata ayyamin illa ramza lokacin da ya fito cikin mutane yana so ya musu magana sai musu isara da hannu shine Allah ke cewa fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim sai musu nuni da hannu wannan nuni da hannun a larabci sunan sa ne wahayi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya kace musu ni mutum ne kwatan ana yin wahayi zuwa gare ni cikin abin da aka sanar da ni a wahayi annama ilahukum sanar dai kadai abin bautar ku ilahun wahid shine kadaitaccen abin bauta guda daya wato Allah ta'ala da haka faman kana yarju liqa rabbi duk wanda ya kasance yana fatar saduwa da ubangiji yana fatan gamuwa da ubangiji gamuwa da ubangiji iri biyu ne akan ce gamuwa da ubangiji shine zuwa kiyama an gane ko ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqihi lalle kai dan adam zaka gamu da ubangiji a nan gurin ma'ana za a tashe ka gobe kiyama dan Allah ya bayyana maka matsayinka na gidan wuta Allah ya tsare mu ko aljanna Allah sa mu cikin masu da haka sai ya tafri'i karkashin wannan dan adana maka haduwa da ubangiji a can ba haduwa ce ta ganin sa ba haduwa ce ta gamuwa da mai sakamakonsa da haka sai ce fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man uti kitabahu wara'a dharihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira nau'ikan mutanen nan guda biyu mai takarda hannun dama da wanda za a ba shi takarda daga bayansa kowanne dai zai gamu da ubangiji amma gamuwa ta ganin Allah din gamuwa ta haduwa da sakamakonsa amma anan da yace faman kana yarju liqa rabbi duk wanda yake fatar gamuwa da ubangijinsa wato gamuwa da shi a cikin aljanna bayan mutum ya shiga aljanna Allah ya rabota shi da ganin Allah din wanda yake fatan wannan dan ya tanko baka fata ba za ka samu <laughs> gamuwa da sakamako ko baka so wannan dole ne ai ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kada'an ba mu wannan ai tilas ko an so ko ba so ba amma wannan nabiyin shine ba kowa ne zai dace da shi ba sai mamuni da ya shiga aljanna faman kana yarju liqa'a rabbi wanda yake fatan saduwa da ubangijinsa a gobe kiyama ya rabota da aljanna kuma ya rabota da ganin Allah ranan da Allah ke ta wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira waɗansu fuskoki za su tashi suna kyalli suna duba suna kallo zuwa ga ubangijinsu a wannan lokacin waɗansu kuma za a sha makance su ba za su samu daman ganin Allah ba a kan su ba za su ga ganin Allah ba su ne kafirai kalla innahum an rabbihim yawma idin lama za a sha makance su ba za su samu daman ganin Allah ba faman kana yarju lika a rabbihi wanda yake fatan saduwa da ubangijinsa ya shiga aljanna ya dace da ganin Allah me zai yi fal ya'mal amalan salihan to aiki aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kar ya taranya wani wajen bautar ubangijinsa kar ya hada wani wajen bautar ubangijinsa yanzu wannan aya tana nuna mana wato riya amma ta hanyar bayanin kishiyarsa kishiyar riya shine ne ikhlas shi riya shine hada Allah da wani wajen ibada kayi sallah Allah ne sai ayi amma sai kake neman yaban wani kaga ta ka tarin ya wani da Allah ke amma idan ka tsarkake niyya kai dan Allah ki kadai kaga ka dace da karshen wannan aya wala yushrik bi ibadati rabbih ya zanto mutum bai hada wani cikin bautar sa ba ina fata ko fahimta wato kenan sai wannan ke nuna mana abinda ake bukata da mu shine ikhlas ta tattan ikhlasi dukkan ibada sharuɗan ta guda biyu ne sharadi na farko aiki ya zanto na gari aiki ko zaman to wasu na gari shine ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi na biyu aiki a yi shi dan Allah kadai riya kar ta shiga kirka kar ta shiga kadai a ciki da haka Allah ce faman kana yarju liqa'a rabbi wanda yake fatan saduwa da rahamar ubangijinsa wanda yake fatan saduwa da ubangiji ya ga Allah bayan shiga aljanna fal ya'mal amalan salih yayi aiki aiki wanda yake nagari bai ce bai yi aiki kadai yayi shiru sai ya siffanta aikin da kasancewarsa mai managarcin aiki amala amalan salihan kaga na'at da man'ud dole aikin ya samu siffar kasancewarsa ta gari aiki ko baya samun siffar kasancewarsa ta gari sai in an yi shi kamar yadda annabi ya koyar duk aikin da annabi ya koyar ba sunan shi aiki amma aikin da annabi ya koyar sunan shi aiki na gari kun fahimta nan da kyau duk aikin da wani annabi ya koyar sai a ce aiki ko da lada ko babu uhu amma wanda annabi ya koyar aiki nagari fal ya'mal amalan salihan aiki nagari yasa Fudail bin Iyad ke cewa al'amalu la yakunu maqbulan inda Allah hatta yakuna khalisan sawaban yace aiki baya zama karbabbe wurin Allah sai ya zanto khalisan tataccen aiki wanda ba da cikin shirka sawaban aiki na daidai sai aka tambaye shi ما هو الخالص وما هو الصواب سيتي الخالص ما ابتغي به وجه الله وند دان الله كبياتي الصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكو الصواب فيني واني داشي دكوي رون الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم حديث نجب أن كربو أبو هريرة الله شكاري الداء قريب مرفوعا حديث ني مرفوع معنى النبي ليه فدا قال الله تعالى النبي تي الله مدوكين سركي يا wato kaga hadisul qudusi kenan ana aghna shuraka'i an shirki Allah ce ana aghna shuraka'i ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya ani kirki gabarin yin tarayya din ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya gabanin yin tarayya din abin nufi idan aka ce ga kamfani ga jarin wane ga jarin wane ga na wane ga na wane sun zaune kenan abokanan tarayya dan cimma wata rufa shine samun mai samun riba kaga wane kila jarinsa bai kai na shi kadai ya kafa kamfani ba wane shi ma nashi na shi kadai bai kai ba sai da suka haɗu sai suka yi taimakekeniya da juna suka samar wa kansu wani kwakwaran jari wanda zai kawo musu wata riba kwakwara inda kowa zai kadaita da hannun jarinsa shi kadai bai kai ya kafa kamfani ba yanzu kowane ɗaya daga cikinsa yana wadatuwa yana bukata zuwa gawa dan uwansa to Allah ya ce to ni na fi karfin a haɗa ni da abokanan tarayya wanda ni ina bukata su suna bukata saboda shi Allah wadatacce ne sauran kuma duk menene mabukata ne to ta yaya za a yi mabukaci a hada shi da wa wato a hada shi da mawadaci wadatacce shi kadai shine Allah ka hada shi da wanda ina fata an fahimta da Allah ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne al fuqara' mabukata ila Allah zuwa ga Allah wallahu huwal ganil azim shi ko Allah mawadaci ne baya bukatan kowa cikin ku to ya zaka kai aiki sai ka mayar da aiki ya zanto tamfar wani kamfani ma'ana kana sa ran samun yardan Allah a ciki kana sa ran samun yardan mutane a ciki da zaran ka hada Allah da wani sai Allah ce to ai nemo da ne na barwa wancan din aiki ya same ka kenan an barwa wancan ya ba ta sakamako ya ba ta aljanna za ta ce ya baka riba ta ce yana da ita ba shine ma'anan ana aghna shuraka'i ani shirk ni ne mafi wadatan duk waɗansu abokanan tarayya an shirki gabarin hada mu tarayya da ni na fi karfin hada ni da wani man amila amalan dukkan wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi ya taran ya wani tare da ni wani na tare da ni cikin aikin taraktuhu wa shirkahu sai in barki wa shirkahu da wanda ya hada ni da ko in barki da aiwatar da wannan tarayyar da yayi sai in kyale shi da shirka ta sa ina fata an fahimta ma'ana dukkan wanda yayi wani aiki irin wanda ake neman yardan Allah da shi ya zanto yayi da manufan neman yardan mutane da manufar mutane sai ba masa to ubangiji ta'ala sai kyale ka kai da mutane din in yaso su baka sakamako gobe kiyama idan yaso su tsayar da kai daga wuta ko su kai ka aljanna gobe kiyama shine sai ce taraktuhu sai in kyale shi to sai in kyale shi wa shi mutumin ko aikin eh shi aikin shi aikin taraktuhu sai in kyale shi aikin wa shirkahu da wancan wanda aka da je in ce je kaga na bar maka aikin to zai sakamako aka idan an bar masa ba zai sakamako aka ba ina fata an fahimta domin idan Allah ya tsame hannunsa daga kan bawa zai rayu kenan idan da ce taraktuhu zan kyale shi mai aikin wa shirkahu da sauran mutane su wanda yake neman yabo in yi so su ba shi rai su ba shi lafiya su ba shi zai rayu idan Allah ya janye komai daga cikin abin da yake baiwa bawa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina da ni'imomin sa dare da rana na zahiri da na boye duk sai Allah ya janye tsawon sakan daya wai zai iya rayuwa to amma ba shi za a yi wa ba dan ganin dama ubangiji sai ya kyale shi bawan ba zai dauke hannunsa a kansa ba ba zai jaye abin da yake bashi da bai ba amma sai ya kyale ni aiki yake wannan aikin dai kan bana so na barwa wadancan da ka haɗa da kaga wannan akwai zana kuwa kware da gaske ga dukkan wanda zai wani dangin aiki na alkhairi da nufin wani ya je ya nufaci wani sakamakon azimakon Allah ta'ala Allah ya tare wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito shi a kitabuz zuhudi babun da yake magana man asraka fi amalihi ghayrallahi haka ibnu maja ya ruwaito da kwatan kwatan wani lafazi amma abin da yake cikin lafazin ibnu maja fa ana bari'un wa huwa lillazi asraka yace dukkan wanda ya aikata wani aiki ya tarin ya wani tare da ni fa ana bari'un to ni na barzanta gabarin me kenan gabarin wannan aikin fa huwa lillazi asraka aikin yana kan ga wanda aka sa aka tarin ya da ni na bar masa kaga sai zanto taraktuhu ya ƙara fassara maka shi a nan وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد وانا حديثي أنكر بودك أبو سعيد الله شكار الدائري أبو سعيد بن القدس hadisi حديثي نمر ma'ana annabi النبي ياتي ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi min al-masih ad-dajjal annabi ce kin bazan labarta muku ba abinda a wuri na shine mafi tsoratuwa mafi zama abin tsoro wuri sama da masihu dajjal abinda na fi ji muku tsoron fitinarsa sama da fitinar masihu dajjal kuna so in labarta muku me wannan abin qalu bala sai sahabbai suka ce eh fada mana ya manzo Allah qala sai manzo Allah ya da su ashirkul khafi shirka ta ɓoye wato riya nan ita shirka ta ɓoye ita ce riya me yasa aka ce shirka ta ɓoye a zahiri ba ka bautar gunki domin don mai bautar gunki a zahiri ai an riga an san ba shirka ɓoye ba ce ba ta zahiri ta bayyana ba ta ɓoye ba ce a ga ya je ya faɗi galata ga uzza ga wata ga wani abin bauta wanda ba Allah ba amma shi mai shirka mai riya abin da yasa aka ce ɓoyayye shirka a zahiri duk wanda ya gansa dan Allah yake dan ba wanda ya sa abin da ke cikin zuciya amma Allah ya san ba da yake ake ba as-sirkul khafi wato fitinar riya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fi fitinar masihud dajjal yana ji mana tsoron fitinar riya sama da fitinar masihud dajjal kun san saboda me saboda fitinar masihud dajjal lokacin da zai bayyana dukkan wani wanda yake nagari ba zai dujal ba zai ci nasara kansa ba dogale ba zai ci nasara a kansa ba don haka ba ma zai kewaye ko ina a duniya amma banda makka banda madina mala'iku na tsaron wajen sai dai zai tsaya bakin gari waɗanda suke nashi ne su fita su same shi wanda ba naki ba suna can to amma riya kuwa babu inda zaka je ka koye mata ko ka shiga maka ko ka shiga madina ko ka aba ka shiga sai da sai kai daga amma dujal in ka shiga madina fa an san mala'iku sun tsare kofar to riya sai kai daga Allah ya tsare manzo Allah ce ya kuma rajulu fa yusalli za ga mutum ya tashi yana sallah fa yuzayyinu salatahu sai ya kawata sallarsa amma ta fuskar karatu ko ta fuskar ruku'in ko dagowa daga ruku'in ko sujuda ko dagowa daga sujuda ya kawata sallarsa lima yara min nazari rajulin dan abin da ya gani na cewa ga wani sun yana kallansa sa sai ya kyautata sa to karshen da yake da wannan hadisi rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito shi hadisi ne wanda yake hasan al-imam al-albani ya hasana shi cikin sahih al-jami' al-saghir akwai wani kwatankwacin wannan hadisi da imam ibn khuzaima ya ruwaito daga mahmud ibn labid yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito muna zaune sai ce da mu ayyuhan nas yace ya ku mutane iyyakum wa shirkus sara'il iyyakum wa shirkus sara'il ina gargadan ku ku rabi ku rabu da shirka ta koyi ina gargadan ku ina jan kunnen ku game da shirka ta koyi kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma shirku sara'il menene shirka kuma ta ɓoye kala sai manzo Allah ce ya ar-rajulu za ga mutum ya tashi fayusalli yana yin sallah fayuzayyinu salatahu sai kaga ya kawata sallarsa lima yara min nazarin rajul ilayhi dan kawai wani yana ganin shi ya ce ya iya sai ya kawata sallarsa sai manzo Allah ce fa zalika shirku sara'ir wannan ita ce shirka wanda take ta koyi a zahiri baka yi sujuda ga gunki ba amma a batininka wanda ba wanda sani sai Allah kai kana neman yabon wani ba Allah ta'ala ba Allah ya tsare mu wani hadisi ibnu kuzaima hadisi ne sahihi al-imam ibn khuzaima ya rawaito shi hadisi ne hasan akwai kuma kwatankwacin wannan hadisi daga shaddad ibn auf yace a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu sahabbai mun kasance mana kirgariya a ɗaya daga cikin wato a shirka mun kasance mana kirga cewa riya wato shirka ce karama lokacin alaihi wa sallam dan saboda haka abu ne mai hatsari kwarai da gaske to ita wannan riya da muke magana a kai shine malamai suka ce alakar ta da aiki alaka ce iri uku imma ya kasance tun lokacin da za ka fara aikin ba ka fare shi ba sai don neman yardar mutane kila inda ba mutane ba za ka yi shi ba wato ba ka fara aikin naka ba sai dan neman wa yadda mutane daga farkon aikin har ya zuwa karshen sa kai ne dan neman yadda mutane kayi ne dan neman yaban mutane duk riya idan ta shiga cikin aiki daga farkon sa zuwa karshen sa aiki ya rushe gaba ɗaya babu lada wajen Allah in ma ya kasance riya ta faɗo a tsakiyar aiki kayan rabin aiki da manufar ka kyakkyawa don Allah kake ka zo rabin na biyu sai riya ta shigo ciki to wannan aiki ya rushe ko bai rushe ba ya rushe ko bai rushe ba saboda me sai malamai suka ce a'a ka iya cewa ya rushe ka iya cewa bai rushe ba a ko ina kai daidai ya rushe idan wannan aikin farkonsa yana da alaka da karshensa ta yadda karshen baya ingantuwa shi kadai sai in farko ya inganta farkon baya ingantuwa shi kadai sai in karshe ya inganta kamar me kamar sallah za ka yi sallah raka'a hudu ta azhar raka'a biyu ka ta cikakken ikhlasi can wani ya zo yana ganin ka ashe wani sallah kake yi sai ya tsaya gefe guda sai kuma ka tsaya kana cikin sa ka jingira abubuwa dan gade a rakawoyi guda biyun karshe saka ce to ai wannan rakawoyi guda biyu na farko ba sa iya indantuwa su kadai ba tare da na karshen nan ba na karshen nan su kadai ba sa iya indantuwa ba tare da na farkon ba matukar wannan na karshen sun rushe to na farkon guda biyu ma fa sun rushe gaba daya لأن الصلاة آخرها متعلق بأولها وأولها مرتبط بآخرها sallah karshen ta yana da alaka da farkon ta farkon ta yana kulluwa ne tare da karshen ta babu yanda za a yi kai rabin sallah da mutum zai rakawo'i guda uku tif ya zo ta hudu sai ya tusa alwalarsa ta warware sallah tana nan a raka'ar karshe ke kawai ta lalace ko har ukun farko <laughs> ka ga duk sallah gaba daya amma idan aiki ya zanto farkon sa baya da alaka da karshen sa karshen sa baya da alaka kowanne cin gashin kansa yake mutum ya ware naira dubu ɗaya zai bayar sadaka fi sabilillah wannan miskini ya zo ya bashi ɗari wannan ya zo ya bashi ɗari biyu ya bayar da ɗari biyar da kyakkyawan niyya ba wanda ya sani da shi sai Allah ɗari biyar da rage lokacin da zai raba mutane sun zo sai riya ta shiga ciki to ne suka ce wannan ɗari biyar ta farko ta tsira lafiya ta kalau wannan ɗari biyar ta karshe da riya ta shiga ciki ta rusa ta saboda farkon ta ba da alaka da karshen ta ina fatan kun fahimta to shine abin da yake faruwa gariya lokacin da ta zo cikin tsakiyar aiki wato ba a je ga kare aiki ba ta zo tsakiya an yi farko da kyakkyawan niyya a tsakiya ta faɗo to sai mu kalli ibadar idan ibada wadda farko na da alaka da karshe ta rushe gaba da in farko ba da alaka da karshe ta rushe ba ha kuma suka ce in dariyar za ta faɗo wa mutum amma sai ya ta kokowa da ita ya dan na in gizo masa ita shi kuma yana kokarin ture ta har ya zuwa karshen sallah suka ce to sallah ta sha an gane ko yasa dole akwai mujahada sai mutum ya yayi mujahada sa'in sa tsakanin shi da shaytan sa'in sa tsakanin shi da mummunan tunani da yake zo masa yana kokarin ture yana kokarin jaddada niyya a kowane lokaci yana kokarin sabunta niyya har ya zuwa ya je karshen sallah to ya ci nasara akan iblis kenan ibadar ta yi to ina kuma ga wanda ya gama aiki gaba daya lokacin da kai aikin har ka kare ba wanda ya gani kuma kai ma dan manufarka dan Allah ke ba kowa da ka kare sai bayan ka gama sai wani shigo ce wani ina ganin kamar kiyamul lalle ka tashi da ita ka dan yi murmushi haka <laughs> baka san komai ba sai ya be ka sai ka ji daɗi <laughs> mun lail tana nan ko ba ta nan ba abin da ya shafe ta tana nan <laughs> gaji da ce alhamdulillah yi suka ce matukar abin ya shiga ne daga ƙarshe daga karshe ne a zuci kawai ka so ban ba faɗa mutane ba amma in kaje kace na yi kiyamun lil ya shiga babu sun akuma kuma ta zuci kina amma a mutane sai gano sai suka yi beka kai kuma wannan yaban kaje kana so ina ma wani ma zai gane amma kai baka faɗa ba to wannan aikin ka ya sha babu abin da ya shafa aikin ka to da sauran maganganu dai da malamai suka yi game dangane da wannan idan kuna son fayyace babu riya kwarai da gaske to yana da kyau mutum ya duba wato fatawul bari karkashin sharhin hadisin innamal a'malu binniyat hadisin farko cikin bukhari daga nan sai littafin jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab al-hanbali shi ma hadisin farko cikin hadis da ya sharhin sa wannan da wuya ka je wani wuri ka samu bayani sama da wannan na wannan littafin na ibn rajab al-hanbali wannan kadan ne daga cikin abinda tafasil da yayi a cikin wancan da dan tsakaro mana a takaice dai riya tana lalata aikin mutum ya kamata mu yi kokarin yaki da zukatan mu wajen nisantar riya saboda abin da take sabotarwa na rushewar aiki Allah ya sani fihi masail cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul kahf mun fahimci tafsirin ayar karshe ta cikin suratul kahf qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid zuwa karshe الثانية مسألة تبيو الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله babban al'amari wato shine mayar da aikin mutum ko da aikin ko wani gari ne yayin da ya kasance wani abu na niyya ba ta Allah ba tashi da cikin aiki ma'ana ko da wata suna ce ta annabi ka aiwatar amma sai zanto da niyyar da suke ba ta Allah ba dan wani ya ba maka to wannan aiki za a mayar maka da kayanka a salisa mas'ala ta uku zikru sababil mujibil zalika bata mana sababin da yake sa a mayar da aikin menene yake sa a mayar da aikin wa huwa kamalul gila shine cikakke wato kamala ta wadata wurin ubangiji abin da yasa Allah ke mayar da aikin riya aikin da riya ta shiga ciki idan mutum yayi dan shi Allah mawadaci ne to kai kayan niyyar ka hada musu su biyu ya zai ya karshi ya barwa wancan wancan ne talaka wannan shine sababin da yasa ba a karban aikin da rita shi الرابعة مسألة هدوء أن من الأسباب أنه خير yana daga cikin sababban da suka sa Allah baya karban ibadar da ya shiga ciki dan shi Allah shine mafificin waɗanda za a hada in ka hada shi da dan su ya fi da haka sai ya bar musu as-sadisatu mas'ala ta shida annahu al-khamisatu mas'ala ta biyar ko خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه من الرياء يد النبي كي جي وصحابي صورن سعوكا تشريا tunda abu ne ba wai faɗa kai da baka ba ba wai faɗa kai da baka ba sai ke dan irin ka yaudaran ka karin ka gani kamar aikin da kake na kirki ne amma kuma kai ga wata mummunan niyya ta shiga cikin zuciyarka ba tare da ka sani ba ko mai mutum zai sai ya tsarkake niyyarsa da zaran ka ga niyya ta canja to sai ka dakatar da wannan aiki akwai da dama daga cikin malamai ba na mata wani malami yana karanta littafin sa yace wani dan bid'a ne yayi littafi kan bida'a. to amma yana da ilimi malami ne shi ma sai dai bid'a ta shiga zuciyarsa sai yayi talifi sai wannan bawan Allah ya zo yana son yi masa raddi yace lokacin da na dauki littafin sa ina karantawa ba na so in ga inda zai daidai nema nake ina kuskure yake kawai da in ci gyaran sa yace idan na zo kan wata mas'ala na karanta yace shi nake ji dan me daidai ina ma yayi kuskure amma yayi daidai babu yadda zai dole in mutu idan ya zai na samu kuskure yace har farin ciki nake yace da na tuna wannan sai na tuna yanzu wannan aikin da nake yi dan Allah ko nake yin sa yace sai na tattara littafin gaba ɗaya na tura shi gefe guda na fasa wallafa an rubuta da niyya daga bashi sai na zo na jaddada niyyata na ɗauki littafin inda na ga yayi daidai sai in yabi wannan kalmar ta daidai din ba shi dan bid'a nake yabo ba cewa lallai wannan abin ya dace da daidai kuma ga karin dalili a kansa inda ya kuskure kuma in faɗa yace daga nan na wadata cewa lallai ina jin cewa yanzu na kyautu duniya ta sama da haka sama da abin da ya wuce baya sai haka tsaron sa suku ya koma baya lokacin da na zare takobi da farko da kyakkyawan niyya na taho da ka tofa mun yawo sai na ji haushi sai na ji tsoron kar in kashe ka dan tofa mun yawo ba dan Allah ba da haka sai na fasa sai in na ji dole sai mutum ya yake da zuciyarsa ke a wani abu dan kawai ka ba wani auki kar kai wani abu dan wannan riya ne ni dan ka burge wani kuma wannan riya ne misali wanda yake tarayya da kai cikin aqida da bin tsarin sunna kana son ka yi abu dan ka burge wanda kuma yake shi yana kan bid'a kai kana son sunna sai ka tsare sunna kana yi wa amma so kake ji haushi Eh, ai kiyamul lailin ya ji haushi ai me shi ma dan bid'a idan ya ganka wai zikiri yake da karfi dan kai ka ji haushi kaddara zikirin yayi daidai ma kaga baya da lada wanda ya wuce ya ganka da gimu sai sai Allahu wai zikiri yake wai wai bare to kaga anan gurin kaddara wannan zikirin yayi daidai dan girman Allah yana da lada wajen Allah kaddara zikirin daidai yayi ya dace da sunna a zuciyarsa yayi ne dan ya kusa saka sai an ganka sai a zikiri da karfi sai mutum ya zo kunna da la'ido ya hana mutane barci ya sa lati zikka gugguɗe wai bari ya bawa bakiya Allah haushi <laughs> ma'ana ba neman lada ke wurin ubangiji ba ta haka ko mutum kai sunna kake kuma ka zo ka sa wa'azi ka bude kasar ka kore shi kawai dan ka ba wani haushi a yau da gargaza ba an yi da gargaza an da gargaza ladan ka gaba ɗaya baka da komai wajen Allah ta yanzu kai me manufar ka da shi in ka yi imani abin da kake kai gaskiya ne ka yarda abin da kake kai ɗari bisa ɗari gaskiya ne dan Allah ba za ka so wa ba za ka so ba wannan gaskiyar kullum su samu goya baya so kace ita wannan gaskiyar ka tara mata abokan adawa jam'iyyar ka ta siyasa kawai da kake goyon baya so kake ayi bore daga wata jam'iyya a dawo taka ba ka sha bore in fasa ta dan wancan jam'iyyar fata kake a ce wani ya dawo jam'iyyar ka ta siyasa to kana bin sunnar manzon Allah wani na bid'a saboda jahilci saboda ba karantar da shi ba wa amma kai kana sa wa'azi ko kana yin wa'azi ko kana abin nan wai so kace ka bude masa wuta ya ji hauki ma'ana ba so kake dawo ba yanzu gaskiyar da kace kai baka so mata magoya baya abinda kace jawo mata abokanan adawa me ribar da ka samu wajen Allah السادسة مسألة تشدى أنه فسر ذلك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فسر منا abin da ake kira da bi annal mar'a yusalli lillahi za ka ga mutum ya fara aikin sa zai yi domin Allah lakin yuzayyinu hali ma yara min nazari rajul amma sai mutum ya kawata sallan nan dan ya ga mutane suna kallon sa to Allah ya tsare mu babun min shirki iradatul insani bi amalihi dunya wannan babu yana cewa min shirki yana daga cikin dangi shirka iradatul insani bi amalihi dunya mutum ya nufaci duniya da aikinsa menene bambanci tsakanin wannan babi da wancan babi min shirki iradatul insani bi amalihi dunya yana daga cikin dangin shirka mutum ya nufaci duniya da aikinsa shine suka ce akwai umum da kusus tsakanin waɗannan al'amura guda biyu wancan babi yana magana akan riya wannan babi na magana akan mutum ya nufaci duniya da aikinsa ta ina suka sha bamban kowa dai ya saba dan Allah bane ba ko amma ta ina ne suka sha bamban inda suka sha bamban wancan mai riya shi abin da yake bukata ya ban mutane shi ko wannan wanda yake da fatar duniya ba wai mutane su yabe shi ba su ba shi girma su ba shi matsayi ko su ba shi dukiya ko su masa hidima wannan ita ce manufarsa da aikinsa amma mai riya kaga baya samun koko boy shi dai in an yabe shi magana ta kare amma wannan ku kila yana bukatan kuɗi wajen aiki kila yana bukatan girma yana bukatan hidima yana bukatar muridai su tara masa dukiya kaga inda aka ta bamban aiki ne wanda ake dan neman yadda Allah amma ya dan ya cimma wata manufa kadai a duniya baya sa rai kuma suka sai abu na biyu kuma shi mai riya galibi mai riya zaka samu dama can aikin inda ba kowa ma zai yi in ba kowa ma zai yi sallah ko shi kadai na dokar daji zai yi ta da akwai imani da Allah ta tarbe amma me yake faruwa inda zai shi kadai ba zai kawata ta ba amma da mutane sai dan kawata ta saboda me saboda mutane to ka ganin gurin kenan wannan ko na biyu gaba ɗaya in ba mutanen ba zai ba ma da ya gansu ne sai yi shi yasa wancan sai zanto karamar shirka wadda hadarin ta shine rushe wannan aikin da riyar ta shiga ciki wannan ko da zamu shiga ciki sai zanto babban shirka wanda da zafa ba aiki ya rushe gaba daya babun min shirki iradatul insani bi amalihi dunya yana daga cikin shirka mutum ya nufaci duniya da aikinsa wa qaulillahi ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha al-ayatayn zuwa karshen ayoyi biyu tukun ayar nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ubangiji ce man kana yuridul hayatad duniya wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya sakamako na duniya wa zinataha da kawar duniya da ake nufi da kawar duniya dukiya almalu wal zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba zuwa wa zinataha kuma yake neman dukiyarta da aikin sa nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu a'malahum sakamakon ayyukan su fiha a nan gidan duniya din duk wanda ya aiki ba dan Allah ba sai dan cimma wata manufa ta duniya Allah ce za mu cika mata wannan manufar tashi ta duniya wa hum fiha la yubkhasun su irin waɗannan mutane ba za a tauye musu da komai ba fiha cikin duniya din ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar irin waɗannan su ne wanda a lahira ba su da komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha da suka aikata a duniya ya riga ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun aikin da suke rusasshen aiki ne irin wanda ba a samun sakamako na lada a wurin Allah an gane ko za a nan gurin aya na nuna mana cewa dukkan wanda ya aikata wani aiki don neman yarda Allah to a nan ne kawai za a baki sakamakon to wannan aya hukuncin ta am tana nufin duk wanda ya yi aiki matukar aikin nan irin na lahira ne amma da niyyar Allah ya bashi lada a nan to sai Allah ya bashi a nan din a bai da komai haka hukuncin ta yake am amma ko ta aya cikin suratul isra wadda ta nuna ko da yayi din dan manufar duniya din ba dukkan wanda ya dan duniya bane Allah zai bashi duniyar in Allah ga dama sai ya tabar da shi duniya da lahira din gaba an gane ko dan ya ce a wanda ya kasance yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura man kana yuridu al-ajila lahu fiha ma nasha wanda ya kasance yana bukatar duniya da ita ce gida na gaggawa gida na kusa kusa wanda ya kasance yana bukatar ta ajjalna lahu fiha sai mu gaggauta masa fiha cikin duniya din ba na shawo irin abin da muke so ba wanda ya bukata ba kuma haka din ma liman nuridu ga wanda muka so ba dukkan wanda ya nufaci duniyar ne za mu bashi ba ma'ana sai Allah madaukakin sarki ya kasa masu neman duniya din wanda suke yin aiki na lahira da nufin Allah ya ba su sakamako a duniya din sai Allah ya kasa su gida uku sai mun hada waccan ayar da wannan gaba daya kashi na farko Allah ya ba su abin da suka yi aikin domin sa a nan duniya sai Allah ya ba su a lahira ba su da komai kashi na biyu daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ba su amma ba abin da suka nema ba suna neman girma sai ba su dukiya suna neman dukiya sai ba su girma ana girma su amma ba su da ba ajalna lahu fiha ma nasha <laughs> dawa ai daga cikin wadanda ake girma ba yanzu ba su da kokobo yana da sarauta yana da kasa guda kila ba ya da kokobo talaka ne ba ba haka bane ba addalna lahu fiha ma nasha ko mutane ma su su ga suna ta sai kai to kaga sai Allah ya bashi abinda ba shi yana fata ba anan kaga dai a lahira dai bai da komai na ukun su Allah ya hana shi anan din kuma dama a lahira kuma bai da komai duk wanda yake yin wani aiki domin wani Allah wannan shine sakamakon sa sai daga cikin ukun nan in ka hada ayoyin nan suratul hud da kuma suratul isra Allah ya tsare wa fi sahihi an abi huraira ya tabbata cikin bukhari an karɓo hadisi daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi qala qala rasulullahi alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ta Isa abdud dinari bawan dinari ya tabe ta Isa abdud dirham bawan dirhami ya tabe ta Isa abdul khamisati bawan tifati ya tabe ta Isa abdul khabilati bawa na alkamila shi ma ya tabe in u'tiya rabi idan an bashi sai kaga ya yarda wa in lam uka sakhir idan ko an hana shi sai ga yayi fushi ta isa wanta takata ya tabe wato ainihin ya faɗi ba daidai ba wa shi ka falanta takasha idan an soke shi da kaya falanta takasha ba za a iya fitar da ita ba tuba li abdin akhizin bi anani farsi babban rabo ya tabbata ga bawa da yake rike da wuyayen dokinsa fi sabilillah yana kaiwa ya komo wajen jihadi fi sabilillah ash asara asuhu zan ga kansa a tuɗe da juna wato gashin kansa ma baya da lokacin da yake taji mubarratin kadamahu kafafunsa guda biyu gaba ɗaya a birke da ƙura in kana fil fi kana fil hirasa in an ajiye shi akan iyakar ƙasa dan gadi da tsaro kar a kawo farmaki a cutar da musulunci da musulmai sai ya kasance a wurin baya tafiya wa in kana fi saqati kana fi saqati in an sa shi a karshen runduna daga baya dan gudun kar a kawo mata farmaki sai ya kasance a wurin baya canjawa lam uzallahu in ista'zana lam uzallahu inda zai nemi izini ya shiga wuri ba za a ba shi izini ba wa in tafa'a lam tafa. inda zai zo ya nemi ceton wani ba za a ba shi ceto ba wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabun kitabul jihad mu koma farkon hadisin ta isa abdud dinari bawan dinari ya tabe idan an ce ta isa a larabce ana nufin mutumin da ya yi tuntuɓe za a ce ta isa fulan wane ya yi tuntuɓe amma a nan gurin abinda ake nufi khasara da halaka wane ne abdud dinar mutumin da yake daransa ranarsa duniya kawai yake nema abdul dinar kenan mai neman kuɗi neman kuɗin da yake hana shi ibada neman kuɗin da baya fitar da haƙƙin Allah ce ta isa abdul dinar lalle bawan dinari ya taɓi yayi hasara ta isa abdul dirham haka bawan dirhami ma ya taɓi yayi hasara da dinari da dirhami su ne kuɗi a da kafin yanzu a musanya su da takardu waɗanda ake mu'amala da su a madadin dinari da dirhami dinari ana yin sadi da zinariya birhami ana yin sa ne da azurfa da can su ne kuɗi babu wani abu sai su a matsayin kuɗi to kamar wannan hadisi yana zargi ga waɗanda suka mayar da hankalinsu da himmar su gaba ɗaya wajen neman duniya ba sa tunanin lahira sai zanto gaba ɗaya manufarsu ko menene suka yi gaba ɗaya babban abin da suka aure da za ta ɗauke maka kewa a matsayinka na ɗa namiji neman dukiya don waɗannan al'amuran waɗanda suke tilafin rayuwa dolan rayuwa wannan babu lafiya ce neman dukiya ɗoriya akan wannan to shine inda zargi ke shigowa ce duk wanda ya fi karfin tuwo ya fi karfin fara ya fi karfin abinci ya fi karfin sutura na shi na iyalinsa ya fi karfin matsuguni ya fi karfin abin hawa kaga duk ya gaba da mai dolan rayuwa to duk wata dukiya da zaka nema ɗoriya akan dolan rayuwa kuma ya kasance zuciyarka ta yi da ita ta yadda har za ta hana ka halartar inda ake cewa Allah ya kai annabi ta hana ka yin qiyamul layli ta hana ka zikiri ta hana ka salati ga annabi ta hana ka ibada ta hana ka fitar da haƙƙin Allah to wannan a wani bangare na bauta da ka bai wa zuciyar shi yasa annabi ce abdud dinar da abdud dirham a gaba sai ta isa abdul khamisati al khamisa mayafi manzan Allah sallallahu alaihi na buga misali da irin wannan dan saboda a lokacin a inda yake magana yana magana a tsibirin larabawa cikin sahara inda mayafi ke da daraja musamman lokacin sanyi to wani wajen neman kuɗin wannan shike dan sai ya manta da hakkin Allah amma abin da ake nufi da alhamila shine wadan suka ce bakin tufafi mai zane wadan suka ce a dukkan tufafi da yake da zane doriya akan asalin launin sa. kamar baki mai zanen fari ko fari mai zanen ja ko kore mai zanen kaza shine ake kira mai alkhamila dukkan tufafin da yake da launi biyu da wani ga launin sana asali ga kuma wani zane a jikinsa sai a ce masa mai khamila a larabci alkhamisa ko ka fasara shi da mayaki ko tufafi duka dai da alkhamila da alkhamisa dukkan sanau'ika ne na tufafi ma'ana ya taɓe ya yi hasara mutumin da tunaninsa shine dinari dirhami tufafin da zai kwanta a kai ko ya rufa da shi ko ya sa a suturansa a jikinsa shi kaɗai da tunaninsa ban da shi ba da tunanin komai ya taɓe ya gama taɓewa Allah ya tsare sai ce ga ɗabi'arsa in ya rabbi in ubangiji ta'ala ya bashi wani abu to a lokacin nan ne ya yarda da Allah a matsayin Allah din wa in lam yu'ta sakhir in aka hana shi wani abu ya fita kasuwa babu riba to nan zai yi ne na fushi da wa kake fushi da wanda ya baka jiya baka gode masa ba ya baka shekaran jiya da shekaran jiya waccan da makon da ya wuce da watan da ya wuce da shekarar da ta wuce duk baka masa godiya ba yau ya hana ka sai kai fushi wa minhum man yalmizuka fi sadaqa fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatun wannan siffa ce fa ta munafikai da aka zarge su da ita cikin Qur'ani cikin suratul Tauba aka ce cikin su ko wanda yake zargin ka yake maka ba daidai ba har kawai dan dukiyar zakka in ka ba shi sai ya amince cewa kai annabi ne kuma kai mutumin kirki ne in ka hana shi sai kuma ya fuji to dan Allah so nawa ne dan kasuwa zai ci riba mai yawan gaske ya ci dubban nairori wani ma miliyoyi ba ka jin turu amma daga ranar da ya faduwa ta dubu ashirin kowa sai ya ji ai yau kasuwar ai ta yi duka wani fa ba faduwa yayi ba wallahi riba ce bai samu ba irin wanda yake samu kullum to nan sai ya mutu kilce ba nan gida sai ya canja ya saba yana cin dubu ɗari dubu ɗari biyu ranan da ya samu dubu talatin dubu arba'in to ranar sai ko a gida sai an ji labari sallah kila ranar sai ya yi kafe su judu su hauyi a sallah ba sai ya su judu su hauyi dan me Allah ya canja masa to yanzu wannan shine ta'allakar ta'allakar zuciya da duniya kenan wanda shine abin zargi ita duniya kaso ta ba abin zargi bane amma ta kantar da kai ya zama abin zargi duk abin da zaka tara na duniya in dai ka tara shi ta hanyar halal ka kula da haƙƙin Allah a ciki ko bai tagaltar da kai ya mantar da kai bin Allah ba wannan ba abin zargi bane ba amma ya mantar da kai bin Allah to ya zama abin zargi ka zama bawa mai godiya ga Allah lokacin da ya baka ka zanto mai juriyar hakuri idan ya jarrabe ka da hasara ka tana cewa yau ya jarrabe ka da hasara ka yi hasaran dubu hamsin ka yi hasaran dubu ɗari wani tun da yake bai taɓa samun dubu hamsin bai taɓa samun dubu ɗari ba tun da aka haife shi a duniya bai taɓa mallakar dubu hamsin ba tashi ta kai kuma kila ya fi ka ibada ya fi ka zikiri ya fi ka salati ya fi ka kusa da Allah din kuma ya haƙure ya jure kai kuma aka baka miliyoyi sai da na karɓi dubu ɗari ne na damuwa ne kamar yadda da al'amari ga Allah don ka dace da ladan ubangiji to wannan abinda bawa ya kamata ya kasance a ciki ya zanto duk sanda yake ma duniya katta makantar da shi ga barin lahirarsa kuma duk sanda yake ma duniya ya same ta to yayi kokarin fitar da haƙƙin Allah a ciki kuma ya nemi lahirarsa da wannan duniyar da ya samu domin duk abin da baka nemi lahirar da shi ba karshe zaka yi hasararsa za ka bar ta a nan gidan duniya ne ke sabin tarawa a kan ka yake kuma kai baka ci ba kai baka ta ba kai baka yi wa musulunci hidima ba ka mutu ka bari a matsayin magada a yi tafarga za a yi duk abin da za a yi da shi daga bayan ka Umar ibn Abdul Aziz ya zo mutuwa ake zargin sa waɗansu suke tambayar sa dan me baka ware wani abu na dukiya dan me baka tara dukiya ba da zaka bar wa ƴaƴanka gashi ka zo mutuwa ba su da ko kwabo da wani da wani da wani ko gidan zama ba su da shi sai ke cewa ‘ya'yana ɗaya ne cikin mutum biyu in sun zanto salihan bayi to Allah zai jibinci lamarinsu don Allah ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihina in sun zanto ba salihan bayi ba kuwa to ban taimake su ba wajen sako da haka ban bar musu kokowa <laughs> ce in salihai ne Allah zai kula da su in ko ba salihai bane fa yace kaga ban taimake su ba wajen sako alal akalla na rage musu barna ba su barna ban taimaka musu kai barna ba annabi aka turo ya tsare katanga ya hana ta faduwa dan kare dukiyar maraya wanda babansa ya riga da mutuwa wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma saliha فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra annabi aka tura aka ce tsare ka tangar ka tafa da dan kare dukiyar marayan da baban sai zanto salihin mutum in ka zama salihi din sai Allah ya jibinta lamarin yayanka ko baka in baka to salihi din ba kuma sai ubangiji ba zai jibin lamarin su ta isa wanta kasa idan an ce ta isa ya yi tuntube wanta kasa wato kuma ya faɗi rigingine ne in ta kasa mutumin da ya faɗi a baibai don shi tuntube me yake gadarwa ka faɗi daga ba bayan mutum ya faɗi daga ba kuma sai zuwa ya rigingine kaga faɗuwar ta yi muni ke to manzan Allah yana nuna munin da mutum ke zamun cikin su cikin ya zanto mai neman duniya shine ma'anar ta isa wanta kasa to waɗannan suka ce gaba ɗaya addu'a ce annabi ke wa mutum ta isa abdul dinar kamar yadda Allah halaka bawon dinari ta isa abdul dirham Allah wadan bawon dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila ta isa wanta kasa Allah wadaran ta turdi kamar haka ne ma'anarsa munin addu'a ce annabi ke sai ce wa iza tika falantaqat iza tika daga ashauku ne yani iza asabahu shauku idan kaya ta tace shi falan taqasha ma'ana la yanfa'u fihi al-minqaj al-minqaj abinda ake cire kaya da na yi ta tunanin hausar a zolin minti talatin na kasa tunowa matsayi fata matsayi fata hansaki yauwa hansaki mala ba matsayi fata ba matsayi fata hausar nan tego hansaki dai hansaki shi ne real hausa <laughs> ko dai matsayi fata ko hansaki shi ne da ake cire mai da shi to shi ne alminkai idan aka ce idza shika annabi na nufin idan ma kaya ta soke shi idan aka kaddara kaya ta soke shi falan ta kasha kar Allah ya fitar da ita munin addu'a annabi ke musu shine ma'anan falan ta kasha kar Allah ya sanya hantsaki ma ya shiga wurin balantana ya fitar da ita tuba li abdin akhizin bi anani farasi madalla da bawan da yake riko da wato akalar dokinsa ko ragamar dokinsa fi sabilillah dan neman yardan Allah wajen wato yake kai kawo dan jihadi fi sabilillah to lafazin tuba waɗansu suka ce aljanna waɗansu suka ce a tuba din nan wata bishiya ce cikin gidan aljanna hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah yace tuba liman ra'aka wa amana bika yace tuba ta tabbata ga wanda ya ganka ya kuma yi imani da kai kala sai manzo Allah ya ce tuba liman ra'ani wa amana bi lallai tuba ta tabbata ga wanda ya ganna din yayi imani da shi sannan sai sake yayi imani da ni sannan sai ke cewa wa tuba thumma tuba thumma tuba to nawa kenan so uku liman amana bi wa lam yarani ga wanda ya imani da ni bai ganna ba <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liman amana bi wa lam yarani da wanda ya imani zai bai gani ba qala lahu rajulun da wani mutum yaji an ce tuba tuba haka da larabcin ba a qala lahu rajulun sai wani mutum yace da shi wa ma tuba menene tuba qala sai manzo Allah ce shajaratun fil janna wata itace ce cikin aljanna masiratu amin fadin ino ta tsawon shekara ta ce shekara 100 girman ta kawai inda zaka yi tafiya cikin inuwa ta tafiyar shekara ɗari ukulluha da'imun wa zilluha dinkin thiyabu ahlil jannati takhruju min akmamiha tufafin da ake sakawa yan aljanna daga ganyen wannan itaciyar ake saka musu ita wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi haka imamu ibnu hibban al-imam nasiruddin albani ya inganta shi cikin sarfalatul ahadith sahiha karkashin hadisi na 1241 to kun ji tuba duk inda ma ga tuba yanzu mun san me tace wata katuwar bishiya ce wadda girman tafsirinta wato za ta kai tafiya shekara shine annabi ce tuba li abdin akhizin bi anani farasi wato wannan bishiya ta tabbata ga bawan da yake rike da ragamar dokinsa fi sabilillah yana kaiwa ya koma wajen jihadi asara asu. wato ainihin gashin kansa ma ya riga ya takuɗe ya hargitse ba ya da lokacin ba da zai ko ballantana ya taje gashin kansa ya yi daidai mughbarratin qadamahu kafafunsa sun burke da kura in kana fil hirasa kana fil hirasa in an ajiye shi a tsaro akan iyakar kasa to sai kasance a wurin baya tafiya wa in kana fi saqati kana fi saqati as-saqa shine karshen runduna daga baya ka san wani lokacin irin runduna ta yi gaba daga baya ana jin tsoron kar a kawo farmaki to a zabi zara ta ajiye su daga baya yan jiran ko ta kwanaki yace to yan an ajiye shi a baya kuma runduna nan ma zai tsaya a baya runduna baya kaucewa ya bar wajen amma in azana matsayinsa ko a wurin mutane in azana da zai nemi izini ya zo gidanka yana son ganinka lam yu'zallahu ba za a ba shi izini saboda baya da matsayin da mutane za su ɗauka babban mutum ne wa in shafa'a inda zai zo ya nemi ceton wani ya nemi belin wani ya nemi aiwa wani rangwame cewa wani a bashi kaza wani a yi masa kaza wani a yaje masa kaza lam yushaffa annabi ce ba za a karɓi ceton sa ba a nan duniya matsayinsa kenan a wajen mutane shine cikin hadisin muslim annabi ke ta rubba asa madfu'in bil abwab law aqsama ala allahi la abarra yaso da dama za a ga mutumin da gashin kansa har gitse madfu'in bil abwab inda zai zo kofar gida ma za a kore shi a ce dalla ta fuka ban wuri amma law aka sama ala Allah la barra da zai rantsuwa ga Allah ya ce yau za a yi ruwa wallahi to da sai Allah ya saukar da ruwa dan ya barantar da rantsuwar sa kar fara ta kamai saboda matsayin sa a wajen Allah to kaga wannan bawan Allah dai baya da komai amma ga aikin sa akizun bi anani farasi jihadi fi sabilillah to wannan na cikin hadisan da ake kafa hujja da su wajen falalar jihadi da a cikin ɗaiɗaikun ibada samun lada irin na jihadi a ko wahala kwarai da gaske wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ba ni labarin wani aiki wanda da shi ne zan samu cikakken lada ko ladan da ya fi na mai jihadi sai manzo Allah ke cewa masa zaka iya yin azumi kullum ba fashi ka yi kiyamul layl kullum dare ba bacci ita ba zan iya ba yace to kaddara ma ka samu damar yin haka din ba za ka kai falalan mai jihadi fi sabilillah kullun kai kiyamul layli babu kullun ka tashi da azumi kuma na nafila to ba za ka kai falalan mai jihadi ba za ka kai ladan mai jihadi ba fihi masail a wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko iradatul insani duniya bi amal al-akhirah mutum ya nufaci duniya da aikin lahira irin wannan aiki na lahira in ka nufaci duniya da shi sakamakon ne shine baka da komai gobe kiyama wajen Allah ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar fasu da komai sai wuta Allah tsare asaniya mas'ala ta biyu tafsiru ayati hud mun sami sanin fassaran ayan nan cikin suratu hud man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa fa ilayhim amalahum fiha as-salisatu mas'ala ta uku tasmiyatul insani al-muslimi abd dinar wa mutum musulmi amma a sa masa suna bawan dinari bawan dirhami bawan alhamisa tufafi ba dan komai ba dan saboda zuciyarsa tara ta yi da neman kuɗi baya tunanin lahira baya aikin lahira sai ya zai tara dukiya الرابعة مسألة تهدو تفسير ذلك بأنه إن ya رضي an fassara mana yadda wannan bawa yake shine yayin da Allah ya bashi abu sai yarda yana cikin jin daɗi kenan da annashawa wa in lam yu'ta sakit in ko da za a gadar masa da hasara ko mun kankano da kuma sai ya fushi to wannan ya zama bawan dinari ya zama bawan dirhami kenan al-khamisa mas'ala ta biyar qawluhu ta'isa wan takasa mun fassara fadin annabi ta'isa wan takasa as-sadisa mas'ala ta shida qawluhu wa idza shika falan taqata fadin annabi idza shika wato fi'li madhi ne mabni lil majhul yani idza asabahu shawkun aw idza usiba bi shawkatin falan taqata yani la yanfa'u fihi al minqash al minqash shine muka ce matsayi fata ko mu ce menene an saki as-sabi'atu mas'ala ta bakwai as-sana'u al mujahid al mawsuf bi tilka sifat yabo da manzon Allah yayi ga mujahidi wanda yake siffantuwa da siffofin da aka ambata cikin hadisi shine tsare kan iyakar kasa ko tsare rundunar yaki daga baya abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi kadai da mutum zai aiki daya biyu uku hudu biyar sai da ya shiga cikin aiki daya daga cikin waɗancan guda biyar din to ta zo sa wannan guda ɗayan ne hudun suna nan lafiya lau wanda ya wata shiga cikin to amma maganar cewa kin idan ya tuba ya daina riya Allah zai mayar masa da wancan ko ba zai mayar masa ba wannan za mu gina shi akan safanin da malamai suka yi cikin faɗin Allah ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddalu Allahu sayi'atihim hasanat wadan suka ce yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wato munanan ayyukan da yayi da sai ubangiji ta'ala ya canja su zama kyawawa ma'ana sai a bashi lada kenan akai wadan suka ce a tunda ayar take nufi yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat saboda tubansa yanzu mummunan aikin sana da ai ba zai iya ba zai kyakkyawa yake shine tabdil din ba wani dadin ne za a mayar da shi ke kyakkyawa ba a yanzu ya canja aikin sa kawai a sakamakon tuba waɗansu malamin suka fassara haka mai hukuncin wanda ya sa kaya masu kyau mutane suna kallon sa kuma sai dan ji daɗi wannan sa kaya masu kyau baya cikin riya dan ba ibada bane wani abu ne ja'iz isa kaya masu kyau babu laifi mutum ya sa sai da abinda ba a so kar kar mutum ya sa wato a kaya masu kyau dan yayi alfahari ga wani ko dan gasa ga wani kai ka sa kayan ka dan ka ji daɗi dan ka fito cikin kama mai kyau ba wai dan gasa da wani ba ba dan alfahari ga wani wannan ba su da laifin komai wajen Allah ta'ala amma idan kasa dan alfahari da wani dan gasa ga wani to wannan ya zanto wato akwai laifi ha kuma idan mutum zai sa kaya sai ya kiyaye da libasu suhura libasu suhura shine duk kayan da kila idan aka tara mutum wajen ɗari ko sama da ɗari haka ila sai kaɗai ne mai irin su wanda idan ka fito sai an sace kallon ka an sace kallon ka to libasu suhura kenan annabi ce wannan tufafin wanda ba su da rabo a lahira kenan to sai malamai suka ce kar ka dauka cewa dan saboda tsadar su ne ta iya yawa dan saboda tsadar su ta iya yawa dan saboda arhas su kowanne ɗaya zai iya zama haka ma'ana kayan da zaka shahara da su a tsakanin mutane ana kai kayan ka sun sha banban da na sauran gama gari duka in ma saboda tsadar su ta yi yawa in ma saboda arhas su ta yi yawa sai ma sai suka ce to ai mun gane ma'anar idan tsada ta yi yawa dan ya zama wannan su tura amma me ma'anar wanda kuma dan araha ta yi yawa zai zama laifi aka ce eh saboda akwai da awar zuhudu a ciki wani da gangan zai sa kaya fasassu kawai da a ce shi zahidi ne mai zuhudu ne mai gudun duniya to ka auka shi dan ya gama da kai sanan gurin dan ma ka sa mai kyan ka zauna lafiya an gane ko to dan saboda ba a san su tura amma in ba libasin shuhura kasa ba kuma baka sanya wani abin da yake dangin haramun cikin ababen da aka haramta kamar na zinariya da azurfa da mai da menene ba wannan babu komai a kanka dan ka sanya tufafi masu kyau kayan adalka wanda yake yake cewa menene matsayin wanda ya ambaci wata ibadarsa dan zabarar da mutane in manufarka cikin zuciya dan zabarar da mutane ne wannan babu laifi haka idan kai ba kai ka ambaci ibadar ka mutane sai gani suka yabe ka wannan babu laifi har kawai su suka yabe ka dan kansu lafiya kalau kana cikin yi wani ya gani ya yabe ka akai ba wannan ne manufar ka ba kai wannan babu laifi har annabi ke cewa wannan yana cikin bushara da Allah ke wa mu'mini kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi ko kai ka sana ibadar ka kai farin ciki da ita duk wannan yana cikin abubuwan da hadisi suka kwadaitar akai ko kai ya zanto cewa ka yi ibada cikin mutane irin ibadar da in kai kadai ne ba za ka iya ba amma ba wai dan kai dan yaban mutanen ba sai dan samun karsashi da nishadi tare da mutane ka sa ko wanda yake samu wannan idan zai kiyamul laili shi kadai ba zai iya ba amma in ya fito masallaci saboda karsashi sai ya samu wannan wannan duk babu laifi baya cikin abin da yake rusa aiki kamar yadda malamai suka yi bayani mutum ne ya yi aiki na gari daga baya sai aka tambaye shi sai yi bayani da yawa yana ta sharhi sama da aikin da yi haka wannan ya shiga karkashin aya ta Ali Imran fala ta haka bannin lazina ya fara hunan ma'a ta wai na an yi humadu bi malam ya fa'alu irin wanda suke san ayabe su da abin da ba su aikata ba Allah ce fala ta haka bannin hum bi mufadatin min azab kar ka taba tsammanin irin wannan za su kaucewa wuta ba za su kaucewa wuta ba wanda ke san ayabe su da abin da ba ya aikata ba shine dai ya aiki kadan sai ya kamba ma aiki yayi yawa dan a gani a yayi yabon da yawa kuma bai kai yawan aikin ba farko dai dama in yayi dan a yabe shi kaga ya rusa aiki to kuma sai ya zo ma so yake ma a yabe shi da abin da shi bai yi ba <laughs> wannan abin yayi yawa fala ta hasaban nan bai fara cikin azab wala hum azabun alim da menene mutum zai jaddada ikhlasin sa a koyaushe abinda mutum zai jaddada ikhlasin sa ba kamar karanta ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kullum karka abin da yawanci muke bada himma a kai dan ka lura da mu ina nufin mu gaba daya mu duka nan gudu da yawancin ahlus sunna musamman dai a nan Kano ba abin da muke bada himma kai kaga mana bada himma kan aqida idan ana karatun tauhidi fiqhu da wani hadisi da ifi ne sahihi kowa dan gurin yana da zafi a kai sahihi da ifi wannan matsala ita ce rajiha wacce marzuha amma wajen gyaran niyya wajen ibada muna da rauni kore da gaske to yawanci ko abin da zai gyara mutum wannan shine karanta raka'i a cikin bukhari akwai raka'i hadisai irin waɗanda suke koyawa mutum wato yaya zai kubuta daga munanan halaye zuwa ga kyawawan halaye ya zai kubuta daga dattin zuciya zuwa ga samun hasken zuciya wannan sai ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine zai zada maka na biyu kuma karanta sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka gogowar mai ta annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta sirar sahabbai ka gogowar mai su zaka samu darasi mai tarin yawa Allah ya sanya kistoci da su zanto ibra laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithu yusra to wannan da shine mutum zai tajaddada niyyarsa kullun ya ga kuskuren sa ya gyara ya kuskuren sa wani ya gyara gaba ɗaya wani ya gyara rabi ya bar rabi haka dai har mutum ya samu kamala baka iya samun kamala lokaci guda baya ga haka kuma sai kai abokane waɗanda ka san masu himma ne ta ibada duk abokin da ka san yana ragwantar da kai ba ka yin ibada sosai sai ka canja da wani da abokin da ka san in kun haɗu kai da shi ba abin da kuke sai zagin mutane da cin mutuncin mutane da yi da mutane sai ka canja wani abokin baki ba wanda kullum aikin alkhairi ne yi kaza yi kaza ya karfafa ka kan wani abu halala tsalle abokin da duk za ka yi ko da ba wanda zai kara maka himma ba ne ya zanto wanda ba zai dakuke maka taka sada ba to wannan shine abin da mutum zai kuma kullum ka rinka jin kai da kasashe ne kamala kake nema daga lokacin da ka dauka cewa kai ka ka daga kai kammala to babu yanzu za kai abin kirki amma kullum ka rinka kokarin ka gano laifin kanka ka rinka wa kanka hisabi a kowane yammaci mai ne na kirki mai ne na barna haƙƙin wani shiga in nemi fi wasa waye shiga haƙƙi na ne in ya fi masa to amma idan ya kasance kullum kai su wani sun yi kaza su wani sun kasa wuri kaza wani bai daidai ba wani bai daidai ba fadin za ka yi abin kirki sai shaidan yau da rika akan wannan ya kamata kai ka bincika kai kuma bai kai kai daidai ina ne kuma inda kai kuskure domin ka gyara to wannan tarbiyyar irin ta sai muke bukata gaba ɗaya mu masu karantarwa da mai da mai sauraron karatu sai da wannan tarbiyyar akwai wanda idan yana sauraron karatu da gobe dai wata biyu yana yi yana ganin ya kai wata matuka kenan duk wanda yake sabon fahimta shine zai zo ya rike littafi yana tsohon gaba ana karatu da shi daki daki amma duk tsohon fahimta shekara goma da fahimtar sunna ko tsohon gaba ba za ka yi ba a masallaci tsohon gaba ba masallaci ba zai zo ba kai cikin masallaci duk tsohon fahimtar sunna to yana waje galibi <laughs> karfa yan majalis da su nake wanda suka zo a latti masallaci ya cika wallahi galibi idan kawo masallatan halu suna garin duk gaba ɗaya haka su duk wanda kaga yana himmar karatu kafin malami ya zama abokinsa ne da malam ya zama abokinsa ana yawan gaisa yau da gobe to ya dana himmar karatu saboda an saba me kuma zai karatu kuma sai da fahimta sunna ko wazi aka je ko kofar gidansa aka je yin wazi baya ji a jikinsa shi za a yi wa an zo ne a gargaji makwabtansa shi yasa da yawa daga cikin halin suna idan suka kira ka wazi su za su faɗa ma abin da za ka faɗa kaga yanzu anan gurin bai kamata ka je wa'azin ba dan idan su za su faɗa ma abin da zaka faɗa ma'ana sun san wannan abin to me amfanin ka je ka jaddada musu sai to malam ka ce kaza kar ka ce kaza ka ce kaza kar ka wallahi ka zaga Allah suna suna faɗa almalaman su malam ai wazi akan kaza ya kamata ka ce kaza mutum ne zai tambaye ka amma yana son ga abin da zaka faɗa masa in ba wannan ka faɗa ba to ba haka ba shi yasa sati biyun karshe din da kuka yi tarbuto tambaya da nan gudun da masallacin Beirut akan siyasa hukuncin zabe hukuncin zabe hukuncin zabe kai ta ce ban taba ganin takardun ba takardu sun fi goma sha biyar wajen ashirin akan zabe don ne banza da su kun san saboda me yasa sati hudu ko da suka wuce ko wani abu makamancin haka mun yi juma a kan wannan da siyasa da ne ne saboda suka ce wai an kwaskwari mantar da siyasa to mutumin da kake masa zaton ya kwaskwari mantar da siyasa me kuma ka sake tambayar sa kuma ya ce maka me akan siyasa kenan me yasa kace yayi kwaskwari ma cikin fatawarsa Kin ka yi haka ne dan saboda ka san hukuncin abin da zai faɗa kafin ya faɗa ko dan ka jaddace hukuncin tsakaninku da Allah in hmm, ba yana nufin dama kowa ne faɗa ka ba amma idan har na ce na zo na yi tambaya me hukuncin kaza sai ka ce kaza ne sai ba haka bane ba lokacin da zan yi tambaya menene matsayina game da wannan tambayar to me amfani tambayar in ko ban sani ba to dan menene sai abin da nake so za a faɗa mu to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu rinka yawa kanmu hisabi akai da koma baya akai kullum a kowane ne kawa kanka hisabi wanda nake ne shekara ta nawa a duniya wai me manufan wannan rayuwar manufar ta kawai shike ne in ce ta in rayu in barci gari ya waye dare yayi da fadi kamar buce gari ya waye na tafi neman abinci shike nan shine manufa gaba da rayuwa kin babu wata rana da za a tambaye ni kididdiga na abin da na yi a kowane yini to shi wannan abin da na yi menene shin dukkan kowane irin abin da na yi ne nake da dalili akan ta Qur'ani da hadisi duk abin da mutum zai kokarin ya faɗa na fatawa ba abin da bana so yin tambaya saboda ta fi komai wahala kar ku dauka cewa morewa ne a ce me hukuncin kaza ka ce kaza me hukuncin kaza ba kaza dole sai mutum ya yi takazin sa gari in karantar so ɗari da ai mun tambaya su daya saboda idan na zo karantarwa na san zan je in yi nazari akwai darasin da zan yi kwana biyu kwana uku yana nazarin sa in dubu duk abin da zan duba in tace in gyara in ga komai da komai hatta hausar da zan yi amfani da ita wani lokacin sai na duba littafin hausa hausar kawai da zan yi amfani da ita saboda na zo faɗa in faɗa abin da na riga na san ba kawai nan ne suke saurare na ba ana ɗauka a rikoda yana tafiya nesa ya je lagos ya je abuja ya je ghana ya je kwatano ya je wane ne kasa na zuwa ko ina kuma duk za a saurare ka sa'annin ka su saurare ka na kasa da kai waɗanda suka ji ka kowa saurare ka ashe ya kamata ka tsaya tsayin daga ka ba wai morewa bane ba wai abin nan bane ba kawai dan ka burge bane ba tsayawa ne dan ka bada haƙƙin daidai kuma dai ya kasance duk abin da za a tambaye ka kuma akwai kalubale ne a gaban ka da ka fito karantarwa kalubale ne a gaban ka akwai mai son ya saurare ka ji daidai ya aiki da ita kaga ya dora maka babbar amana na haduwar da Allah gaba ɗaya ya rataya a hannunka su da wata shiga su aljanna ya rataya a hannunka akwai wanda so yake saurare ka ji kuskure dan ya more ya faɗa kaga shi ma nan kalubale ne a kanka akwai wanda dan bid'a ne akwai wanda dan sunna ne hasada ke damunsa akwai duk ga kowa da kowa to dole sai kalubale ne a kanka ashe ba morewa ba ce ba ka tawasu dole sai mutum ya bi jiki ai zai zama munin da zato kwarai da gaske ga wanda kai da zai koya maka addini ka dauka cewa kuma ya maka kuskure ma a cikin fatawa zai zama munin da zato gaba ɗaya abin da kake karatu a wajensa baya da amfani yanzu domin yi maka wannan kuskure ma guda ɗaya duk sauran ya ake ka gane ba kuskure ma bai yi ko dan su ba su dace da abin da kake so ba abin da dace da abin da kake so abin da bai dace da abin da kake so to an yi kuskure ma menene ma wannan ka na gane kaza kuskure ma ne kaza ba kuskure ba bane to babu hadari sama da yin addini da ra'ayi abin nan da kake so a cikin zuciyarka kafin ka so shi fa ya kamata ya samu dalili daga qur'ani abin nan da kake ki a cikin zuciyarka kafin ka kishi ya kamata kana da dalilin kinsa a cikin Qur'ani da hadisi saboda Qur'ani da hadisi kifiyar abin da mafiya yawa suke so ne ko suke ki walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadat as-samawati wal ardu wa man fihin bal ataynahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره كان يعني الصراط لناكبون. وبنجي ولو اتبع الحق اهواء جاء الحق في الله تعالى جاء في زي بي اهواءهم ابن دكتور سوء. كر اتوكل دكومي في القران كان النبي دكومي في حديث في ابن مثال يسجل سوء. لفصلت السماوات والارض ومن في da duniya da abin da ke cikin ta sun lalace gaba daya dan abin da wani ke so jarin wani ya kari gidansa ya rushe matarsa ta fita shi ya aura ba haka yake so ba to sai Allah ya saukar da Qur'ani ya ce hakan ta faru abin da wani ke so wani ya mutu sai Allah ya saukar da Qur'ani wani ya mutu abin da wani ke so ne a cire wani daga mulki a dora shi sai Allah ya saukar da Qur'ani a cire wani a dora shi da wani ke so a kwana jarin a kwace jarin wani a baki in aka yi haka dan Allah duniya su zama lafiya to amma wahayi baya bin zukatan mutane da a ce wahayi zai bi zukatan mutane la fasarita samawati wal ardu wa man da duniya da abin da ke cikin ta ya lalace gaba ɗaya sama da kasa tarihi tsarin ta duk gaba ɗaya warga saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah ita ibada ana gina ta ne kan ilimi kuma dukkan abin da zaka faɗa zaka gina shi ne kan ilimi abin da baka sani ba dole bane sai ka faɗa sai kai shiru ka kyale kuma idan aka faɗa maka abu ko dai ya zanto an faɗa ma daidai ko ya zanto an faɗa ma kuskure ya an faɗa ma daidai su suka aiki da ya an faɗa ma kuskure sai dawo ku tattauna kai da malamin da ya faɗa ma ya aka yi zama kuskure inda mutane za su faɗa haka da zai riga su muta amma ka ga magana kan kowane irin abu ka ce kai sai abin da zuciyarka take so za a faɗa maka dole kai a ce wani kafiri ne ko a ce wani ya musulunta ko a ce wanda ya zaɓe ya kafarta ko a ce to wanda ya shiga siyasa kafiri ne a kawai kake so a faɗa to don girman Allah ne zaka faɗa Allah gobe kiyama ka kafirta duk wanda ya shiga siyasa makura ka ce san tsarin da ba na Allah ba kai ka zo baka shiri da makwabcinka kuma Allah ya ce ya waje sama bai hakkin makwabci baka shiri da matarka Allah ya waje sama ka kada hakkin mata baka shiri da wani baka ga kai ma duk ba hukuncin Allah bane kake yin aiki da shi kai ma hukunci naka da kanka ne lokacin kai aiki da shi kai ma ba za a dabbaka wallan ya kun bi anzallahu akan ka ba fa ulaika <laughs> kai da aka tabbata a kai kuma ina zaka shiga da yadda kake magana kila da yadda kake da yadda kake tafiya da yadda kake komai idan a kwatanta a ce yan tafiyan nan taka daidai da Allah ya ce wa ka sulfi mashika wagdur min magana taka daidai da Allah ya ce ne wagdur min sautika inna ankara al-aswat al-sawt al-hamir duk abin da kake lalle 100% daidai da Allah ya ce ne duk kokarin ka sai dai ka ce eh ina tsammanin aiki na da ban a kowane yini to saba'in cikin ɗari yadda Allah ya ce talatin cikin ɗari ba yadda Allah ya ce bane ba yadda manzo Allah ya ce ba ka aikata kuma ka yadda ba yadda Allah ya ce ba yadda manzo Allah ya ce ba to sai mu ce wannan talatin ɗin da kai cikin ɗari ba yadda Allah ya ce ba yadda manzo Allah ya ce ba za su samar da kai ga shi ko Allah ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun suka ce to ai tun da wancan yayi yawa na dace da daidai nan da nayi kuskure sai mu ce a'a ai kan ka da ka ba Allah nan ka ki mun sa ka zanto a fato min nan ibadar kitabi duk in muna son mu kafirta ka ta ko ina sai mu buka kafirta ba ma ba san zuciya bane ba abu ba yanda za a yi ka fita wallahi sai a zagaye ka da ayoyin da hadisi wallahi sai an kai ka jahannama da karfi ba ma ba wannan ne manufar ba <laughs> ba zan zuciya yake yi ba ba ba yadda za ka fita wanda ya dan fika ido a cikin karatu ko ya dan yana sai kace sai ya kai ka amma ba wannan ce manufar ba dan hukuncin a hannun Allah da manzon sai ke ba hannun mutane ba ba wai kawai so kake ka bare ba kar ka dauka zaki muke ji lokacin da muka ce kaza so kaza bid'a ne wallahi ba dadi bane ba dan Allah dan ya tabbata bid'a ne muka faɗa ba wai kawai dan abu ne bai dadin faɗa ba a maka kaza kafirci ne ko shirka ne kar ka dauka zaki muke ji dadi da abin ka faɗa dan kawai ya tabbata ne Allah ya cewa abin kaza ne kuma dan kana da hujjar da gobe kiyama idan Allah ya tsare ka kana da hanzarin da za ka gabata ka kai makura wajen iyakacin bincikenka da karatun karatunka da dogaro akan maganganun da zai gabace ka amma ina amfanin ka faru magana yau kai tsaye ba wanda ya riga yake ita Allah ya rufa mana asiri Allah ya gyara mana halayen mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in